na almajirai yana sida kwano na ce labai miyar ta yi daɗi ya ce wala ba haka bane mala albani tsohon almajiri ne ni dinnan daga gari ya ce saboda haka mun san darajar abinci ba ma iya ajiye shi dinnan sai mun siɗe shi da kyau amma yanzu da nake magana jama'a famanin sakatare ne babban sakatare ne a abuja yanzu amma almajiri ne a da saboda haka don allah matasa ku cire wa kanku girman kai in ba haka ba bari gaya muku wani ciwo da yake damun mu da aka haifa a zaria sai mu ga dan cilani ya zo ya sai gida ya sai mota sai kuma ya wuce sai mu ce ƙarya ne wallahi ƙarya ne mu ne muke ƙarya shi gaskiya ne yau ga gaskiya ta faru ga gida yana da shi ga mota kuma ka ce wai ƙarya ne wai dan cirani ne to kai dan gari wa walidin wa mawala da mai ka tsina nawa kanka balle garin saboda haka ya kamata ku gane dan cirani zai zo sai ga yana tallan kalkashi mu ne mai dariya haka ne ko ba haka ba yana tallan lemu ne mai dariya amma ƙarshe sai ka ji an ɗaga wani makeken gida sai ka ji ya siya sai ga wata fallele yarinya shi zai aura ko kuma ku ta kwafa ku ta sharri saboda haka ya kamata gaskiya mu da aka haifa a garin nan mu canza tunanin mu sannan bari ku ji matasa ku gane akwai sana'o'i na matasa waɗannan sana'o'in ba sa zama dindindin ku yi ƙoƙari ku yi amfani da su don ku samu sana'a ta dindindin misali kana saurayi kana tuka babur tuka babur dinnan zai yiwu da daɗi kana saurayi ka samu jintin ka jashi kai boris kai kaza amma za ka shekara talatin kana tuka babur amma gaskiya jama'a matasanmu musamman mu 'yan arewa muna da wani irin tunani a fatakon na ga yaro yana gadi gidan bature bayan shekaru sai baturen ya kira shi ya ce ka je ka lissafa min nawa zai ishe ka jali nawa zai ishe ka aure nawa zai kama maka gidan haya shekara guda tun wannan lokacin fa bature ya kawo naira dubu ɗari ko da sittin ko da saba'in ya bashi ina magana yau wajen shekara sha hudu ne fa yaron nan kawai kun san me yayi sai je kashe kuɗin kawai sai je kama ya ci gaba da gadi a wani gidan sai ran nan bature ya zo wannan gidan kawai ya hon sai ga wannan yaron ne yake buɗe mashi kofa shi ya kira shi ina jalin da ya bashi sai ta duk kudin sun lalace bai ma koma garin nasu ba a jigawa yake ce mai yaje je jigawa ya bincika nawa zai ishe shi kaza kai gadi ya kamata ai ba zai yiwu a ce kai ta gadi kai ta gadi har ka gaji gadi ba jama'a kun gane wannan bari gaya muku kun san wani minista na obasanjo wani matashi haka da ya minista information wani dan enugu wani yamuri wani kajiniyo shi a makarantar mu ya gama kun san me yake sanda na je yola yana final year kun san me yake da me yayi makaranta da 090 din nan salula ta da da ita yake call da aka gama makaranta yana gamawa shine sai je za a fara siyasa sai je wa gwamnan su campaign gwamnan ya ce in na ci kai zan bayar minista kun ji yadda ya zama minista kenan amma da yayi makarantar waya yake da waya yake yi akwai ɗan dako a nan ɗan dako ne yana nan a nan kasuwar mata dako yake yi a nan kasuwar mata yana dakon nan jama'a ya je ya shiga evening classes daga nan evening classes ya rubuta gce daga nan ya je ya karanta business administration yanzu jama'a kun san cewa ofisa ne na soja ofisa ne na soja amma ɗan dako ne a nan kasuwar mata jama'a ana taka tsani ne a tafi a zama wani abin ba wai za ka yi sana'a kaskanci ba ne har ka mutu ka ce wai abinci kake nema daily bread ba a neman daily bread har a mutu don haka waɗannan matasa da kuke a caɓa jama'a ku gane a caɓar sana'a ce ta mai ƙarfi sanda ƙarfin kai ƙare ba za ta yiwu ba da sai kai ƙoƙari kana nan ka ne sai ka tara yadda kuma za ka koma wata ran sai ka daina wannan kamar manomi ne jama'a zai yiwu ka tsufa kana noma sai abin ya wahala amma sanda kake samu sai ka rinka tattalin yadda za ka yi wani abu waɗannan hikimomin na san sun yi mana karanci a arewacin ƙasar nan amma ina ba mu shawara matasa a ɗauko waɗannan abubuwan Allah ya taimaka na'am na'am na'am kasar dai yanzu za a je a ɗauka a ba su alhaji murtala don haka kawai abin da ya kamata ya ɗaga komawa shi gobe ya bari sai jibi sa alhaji murtala su dauka mun shi kasar sai tafi da shi yanzu duk kasusuwan da aka yi na dauka zan ba su za su je daga gobe za su ci gaba da yaɗawa, insha Allah abubuwan sai an yi hakuri insha Allah na'am su kenan tambayoyin to jama'a daga ƙarshe abin da muke fata Allah madaukakin sarki ya sa mana albarka a saurara jama'a da Allah ga watan Ramadan ya shiga muna fatan dukkan rahamar da take cikin wannan wata Allah ya saukar mana amin iyayenmu da kakanninmu da suka rasu mu ne musu addu'a Allah ya ji kansu malamanmu da waɗanda suke da rai da waɗanda suka rasu muna fatan Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya zaunar da ƙasashenmu lafiya wanda da yake ƙoƙarin ya haddasa mana da wata fitina a ƙasar nan ta mutu Allah ya mana maganin shi ku taya ni da addu'a insha Allah ni kuma Allah ya kai ni ya dawo da ni lafiya sai dai na daga tafiyar ta ranar Laraba ne zan tafi tafiya ta zuwa Makka in Allah su amma kamar yadda